To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu jama'a masu larin wakan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To jama'a in Allah ya kai mu gobe ranar litinin kamar kan da muka yi wancan sati karfe sha ɗaya da rabi agogo na Ghana sha biyu da rabi agogo na Najeriya Eh, karfe shida da rabi na safiya agogo na eh, New York. Muna tare da Shak Redwan Hafizullah babban malaminmu ne a ƙasar Ghana wanda wancan sati yake yi mana karatu akan abin da ake kiran shi da eh, darura. Abin da ake kiran shi da darura in namiji in ya mace a kan akan zina kan da aka ce prof ibrahim makari ya halatta zina wanda Sheikh ridwan ya nuna mana a maganan prof ibrahim makari tana nan daidai akan addinin musulunci mu da kanmu mu yau ni da kai kai da kake kunkwanto ma kana living akan darura aka zo aka kai inda yau in aka afka mace mamace akan wannan darura in aka haifi yaro shin ka tambi kanka yaron ya zama yaron ɗan zina ne ɗan shege ne ko ɗan ba shege ba sa'an nan kuma yaron yana da gado ko bai da gado inda muka tsaya kenan da malam zai ci gaba da mu gobe amma kan haka kuma mu ji zance na minti biyu a bakin malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am Shehi akan karatunmu na gobe. Insha Allahu ba mu sani ba shin wannan yaro yana da gado ko bai da gado za mu so mu ji kaɗan kamun Allah kan mu gobe mu ji karatun gaba daya eh, to alhamdulillah an Allah Ubangiji ya kai gobe. Farko za mu yi magana ne game da wannan yaro sa addinin musulci yana da gado ko bai da gado. To in yi wannan yaro yana da gado mun ga shi ba wanga ya samu gado. Bai da gado mun ga shi ba wannan yaro ba zai samu gado ba. To amma in yana da gado ya aka yake da gado shi za mu yi in bai da gado ya aka yi bai da gado. to shi maganan shi inda dole sai an kwanci wancan an warware wancan magana in to an warware wannan magana to lokacin za a samu wanga abu to shi da ikon Allah amma amma kamar shayi ya sai bude bude shayi a wannan yaro za ce masa za ce masa dan shege ne ko dai a'a shi ma dan halak ne Eto, eh, ai, wurin Allah yaron daban yake, wurin mutane kuma shi ma yaron daban yake. Eh. Yaron wurin Allah yana da matsayinsa, wurin mutane kuma yana da nashi matsayi. Ai dama akwai mutane da daman da yake ga mutane mutum na zaune, hmm. su ga yaro da ubansa wasu na bashi wani uba daban. Hmm. Muna yi guba mu yi. Ana yi gaskiya ne. to da shi wannan hali mutum ne ya saba hmm. amma inda Allah ya haji ka to wannan shi ne mafi dacewa da kai hmm. abin da ya sa kaga ban sun kwance shi duka ne eh. kamar dai ana da fuwa ne kara dindin murfu abincin tun bai nuna ba tukun sai ka so mace shi dan yi kamin a yadda cikin zai juya gaskiya ne gaskiya ne na amma shayi na iya mm. hakuri question ɗaya. wannan misali kamar misali ma a ajiye batun lalura ah, namiji da na mace ne suka yi zina shi aka haifi yaro da aka haifi yaro eh. shayi yaron bai da wani laifi mm. kamar eh, baban da umman to me hikiman da ake kiran yaro dan shege ba kira iyaye shegu ba ake kira yaro dan shege Hmm. Ai wannan karatu mun taba yi shi wani lokaci bana nan. shi wannan da wannan su suka haɗu su suka saba ma Allah. Su suka saba. Amma shi yaro shi haka Allah ya kaddara ya kawo shi. Hmm. Tun da haka Allah Ubangiji shi ya kaddara ya kawo shi yanzu wa ya saba ma Allah. Iyaye. Yan da iyaye suka saba ma Allah sai ga yaro kuma an ce a ja kunne shi ya ce a ja kunne shi kan me yasa ja kunne shi ai da dama ya Allah ya ce wala taziru wa ziratun wuzra ukhra ko na'am wani mai daukan nauyi ba ya daukan nauyin wani haka ne an gane ko na'am shek wanda ban shi gashi da kayan shi sai wanda ban ya zo ya hasa Mm. to amma wayan ga duka ai two schools of thought ne gobe ka ji hujjan kowa ba Allah ya kai mu eh, jama'a insha Allah gaskiya ba za mu iya jira ba muna tare da Sheikh Redwan wanda in Allah ya yarda gobe za mu ji karatu a warware mana sosai kuma wannan gaskiya ciwo ne da yake damun zangonnan mu sosai wanda shayi zai mana maganinsa sa saboda kana ganin wasu an discriminate su akwai wani limamin wallahi da aka kawo mini karansa a ta sidin a sedro wa an sauke shi saboda an an bincika an ga shi dan shege ne aka sauke shi limanci kaga wa'annan ababa duka tana tafiya amma insha Allah muna roka irin wa'annan limamai da sauransu su zo su ji inda ya dace da inda bai dace wasu ababa shi kana kai da kanka na zaune cikin daki kana ba kanka tausayi akan abin da inda ka nemi ilimin sa ka nemi manyan malluma irin haka za su warware maka Allah ya kai mu gobe rai da lafiya insha Allah na eh, sheikh sheikh ai mana addu'a kenan Ka ba Allah ya kai mu gobe insha Allah sheikh eh to daya dai Allah ubangiji ya taimaka ma mu duka gaba daya amin sheikh kuma kuma masu kwasar da addini hmm. irin waɗanga tambayoyi na fahimtoci a warware mutane irin rikicin da ake ciki duka da kuke ciki Allah ya saka muku na khairi. Kuma ku da maluma aikin ku daya. Hmm. Su ke da wazi ku ke wasarwa ku ke jiyar zuwa ko ba haka ba. Da ku ake ji. Allah To shi kai ma ba karamin matsayin Allah Ubangiji zai muku ba Allah Ubangiji sa aka da khairi kuma ya taimaka. Amin shek. Allah Ubangiji sa a sa himma. Amin shek. son zuciya ne mu duka Allah ubangiji ya hana mu amin amin amin Allah kada ya sa mu duka bai son rai amin amin don akwai hattare cikin kwarai mm. in kana son zuciya sai ka zo kana son babar ma Allah ga wanda ya kamata mm. amma da Allah ma ya yi kaza Allah ko ba mishi eh to to shi Allah ya kara ma dadin kai sarki Allah ya taimaka maka amin shek amin shek ire ire da kuma Allah ubangiji ya taimaka musu amin kuma Allah ya kara ma dadin kai gobe kuma karatun da za mu yi Allah ce da mu shi ya sa mu hau lafiya mu sauka lafiya amin amin shi amin shakka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum jama'a insha Allah same mu karfe goma sha ɗaya agogo na Ghana goma sha biyu da rabi agogo na Najeriya 6:30 eh, agogo na Amerika in Allah ya da muna tare da Shakir Duwan. hafizahullah assalamu alaikum wa rahmatullahi to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to jama'a in Allah ya kai mu gobe ranar litinin kamar kan da muka yi wancan sati karfe sha ɗaya da rabi agogo na ghana sha biyu da rabi agogo na Najeriya karfe shida da rabi na safiya agogo na New York. Muna tare da Shak Redwan Hafizullah babban malaminmu ne a ƙasar Ghana wanda wancan sati yake yi mana karatu akan abin da ake kiran shi da eh, darura. Abin da ake kiran shi da darura in namiji ya eh, mace a dai a kan zina dai kan da aka ce prof ibrahim makar ya halatta zina wanda shek ridwan ya nuna mana a maganan prof ibrahim makari tana nan daidai a kan eh, addinin musulunci mu da kanmu rayuwarmu yau ni da kai kai da kake kunkwanto ma kana living a kan darura aka zo aka kai inda yau in aka afka mace mamace kan wannan darura in aka haifi yaron shin ka tambi kanka yaron ya zama yaron ɗan zina ne ɗan shege ne ko ɗan ba shege ba sa'an nan kuma yaron yana da gado ko bai da gado inda muka tsaya kenan da malam zai ci gaba da mu gobe amma kan haka kuma mu ji zance na minti biyu a bakin malam ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Shehi kan karatunmu na gobe. Insha Allahu ba mu sani ba shin wannan yaro yana da gado ko bai da gado za mu so mu ji kaɗan kamun Allah kan mu gobe mu ji karatun gaba ɗaya. Eh to alhamdulillah an Allah ubangiji ya kai gobe. Farko za mu yi magana ne game da wannan yaro sa addinin musulci yana da gado ko bai da gado. To in yin wannan yaro yana da gado mun ga shi ma wanga ya samu gado. Bai da gado mun ga shi ma wannan yaro ba zai samu gado ba. To amma in yana da gado ya aka yake da gado shi za mu yi in bai da gado ya aka yi bai da gado. to shi maganan shi inda dole sai an kwanci wancan an warware wancan magana in to an warware wannan magana to lokacin za a samu wanga abu to shi da ikon Allah bayan da za amma amma kamar shayi ya sai bude bude shayi a wannan yaro za ce masa za ce masa dan shege ne ko dai a'a shi ma dan halak ne eh to ai wurin Allah yaron daban yake wurin mutane kuma shi ma yaron daban yake eh, yaron wurin Allah yana da matsayinsa wurin mutane kuma yana da nashi matsayi ai dama akwai mutane da daman da yake ga mutan mutum na zaune hmm. su ga yaro da ubansa wasu na ba shi wani uba daban hmm. muna yi ko ba mu yi ana yi gaskiya ne eh, to da shi wannan hali mutum ne ya saba hmm. amma inda Allah ya haji ka to wannan shi ne mafi dacewa da kai hmm. abin da ya sa kaga ban sun kwance shi duka ne eh. da wanda ana da fuwa ne kana dindin murfu abincin tun bai nuna ba tukun sai ka so mace shi dan yi kamin a kare yadda cikin ka zai juya gaskiya ne gaskiya ne amma shayi amma shayi na iya hmm. hakuri question daya wannan misali kamar misali ma a ajiye batun lalura eh, namiji da na mace ne suka yi zina shi aka haifi yaro da aka haifi yaro eh. shi yaron bai da wani laifi eh. kamar baban da umman to me hikiman da ake kiran yaron dan shege ba kira iyayen shegu ba ake kira yaron dan shege hmm. ai wannan karatu mun taba yi shi wani lokaci ba na ɗan. ga shi wannan da wannan su suka haɗu su suka saba ma Allah su suka saba amma shi yaro shi haka Allah ya kaddara ya kawo shi hmm. tun da haka Allah ubangiji shi ya kaddara ya kawo shi yanzu wa ya saba ma Allah iyaye da iyaye suka saba ma Allah sai ga yaro kuma an ce a ja kunne shi wa ya ce a ja kunne shi hmm. kan me za a ja kunne shi ai dama ya Allah ya ce wala taziru waziratun wuzra ukhra ko na'am wani mai daukan nauyi ba ya daukan nauyin wani haka an gane ko na'am shek wanda ban shi gashi da kayan sai wanda ban ya zo ya hasa mm. to amma wayan ga duka ai two schools of thought ne gobe ka ji hujjan kowa ba Allah ya kai mu eh, jama'a insha Allah gaskiya ba za mu iya jira ba Muna tare da Sheikh Redwan wanda in Allah ya yarda gobe za mu ji karatu a warware mana sosai kuma wannan gaskiya ciwo ne da yake damun zangonnan sosai wanda shayi zai mana maganinsa saboda kana ganin wasu an discriminate su akwai wani limamin wallahi da aka kawo mini karansa a ta sidin a Sedro wa an sauke shi saboda an bincika an ga shi dan shege ne aka sauke shi limanci kaga wa'annan ababa duka tana tafiya amma insha Allah muna roka irin wa'annan limamai da sauransu su zo su ji inda ya dace da inda bai dace wasu ababa shi kana kai da kanka na zaune cikin daki kana ba kanka tausayi akan abin da inda ka nemi ilimin sa ka nemi manyan malluma irin haka za su warware maka Allah ya mu gobe rai da lafiya insha Allah na'am sheikh eh, sheikh ayi mana addu'a kenan ba Allah ya kai mu gobe insha Allah sheikh Eh, to daya dai Allah ubangiji ya taimaka ma mutu ga gaba daya amin shek kuma kuma masu basar da addini hmm. irin waɗanga tambayoyi na fahimtoci a warware mutane irin rikicin da ake ciki duka da kuke ciki Allah ya saka muku na khairi kuma ku da maluma aikin ku daya hmm. su ke wazi ku wasarwa kuke ke zuwa ko ba haka ba da ku ake ji Allah taimake shi. don shi kai ma ba karamin matsayi Allah ubangiji zai muku ba Allah ubangiji ya ka da alkhairi kuma ya taimaka. Amin shek. Allah ubangiji ya sa a sa himma. Amin shek. son zuciya ne mu duka Allah ubangi ya hana mu. Amin, amin, amin. Allah kada ya sa mu dukan bai son rai. Amin, amin, amin. Don akwai hattari cikin kwarai. Mm. In kana son zuciya sai ka zo kana son ka gwada ma Allah ga wanda ya kamata. Mm. Amma da Allah ma ya yi kaza Allah ko ba mishi jara. Eh, to shi Allah ya kara ma dadi kai sarki Allah ya taimaka maka amin shek amin shek Iri da kuma Allah ubangi ya taimaka musu amin kuma Allah ya kara ma dadi kai gobe kuma karatu da za mu yi Allah ce da mu shi ya sa mu hau lafiya mu sauka lafiya amin amin shek amin shek kan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum jama'a insha Allah same mu karfe goma sha ɗaya agogo na ghana goma sha biyu da rabi agogo na najeriya 6:30 eh, agogona Amerika in Allah ya da muna tare da Sheikh Ridwan Hafizullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu